mishkilolin mata na gaba daya kashi na daya wato mishkilolin mata a dunkule a mun yi magana mai yawan gaske game da mata a shekaru da suka wuce game da mishkilolinsu amma kuma kowanne mukan ce a takaice mukan yi shi in ba manta ba mun yi bayani game da mishkiloli na 'yan mata da mishkiloli irin na aure da mishkiloli irin na raba tsakani da mishkiloli irin na tangarda ta zaman aure da kuma mishkiloli irin na mata in sun kai sinin li'as menopause wato inda mace za ta daina jinin haila allah ta'ala ya bata ko imatar taya don ta huta wanda wannan mun sha cewa ba yana nufin kuma mace ita ta tashi daga aiki kenan ba kamar dai ma'aikaci ne a yi maritaya wani sai ya sake yin shekarun da ya yi a aikin kuma yana nan daram haka ma ita ma mace ba ana nufin kuma shi kenan ba takan dawo ma ta fi amfani a zaman aure ɗin fiye da da kafin ta shiga wannan hali na daina yin al'ada kuma wannan halin na damuwa baya wuce shekara biyu a wannan watan ma idan ba a manta ba mun yi magana game da mishilar wato mata kyawawa da mishilar masu dukiya da mishilar masu matsayi ko asali da kuma mishilar mai addini duk mun kawo su kuma in ba a manta ba bana mun fara yin bayan yadda mushkiloli irin na maza kawai da shi muka fara kuma duk wannan mukan yi ne bisa waɗansu ayoyi da mukan zo kansu waɗanda sukan yi bayani mu kuma mu fitar da irin abubuwan da yake karkashi saboda alkur'ani tibiyanan ne kulli shi'in qur'ani mai bayani ne akan komai kuma alkur'ani ya ce ma na fil kitabi min shay ba mu bar komai a cikin littafi ba kenan duk abin da kace baka ganshi ba a cikin qur'ani kuru-kuru to bincikanka ne ya takaita waɗannan abubuwa kamar yadda aka sani muna warware su ne da adibulbadi wato magani na canji to magani wanda aka sauya da hausa amma dai abin da yake a turanci shine alternative medicine wato magani ba wanda aka saba yi ba ba irin wanda aka saba ake warkar da cututtuka da su ba akwai traditional medicine wanda dama an saba ka da ba asibiti a rubuta maka magani fanadalwa ne wannan duk an saba to wannan canjin waɗancan ɗin ne wanda shine yanzu yake tashe a duniya littattafai ga sunan timatima barkatai an wallafa su kana rubuta computer alternative medicine zaka ga haka kuma kowanne dai da hanyar warware shi ko da warkar da shi ko da kawar da shi da izinin Allah da ayoyin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai waɗanda suke masana waɗanda suke da ƙwarewa a cikin wannan da kuma hanyoyi na warkarwa da itatuwa da tsirrai wanda a dunkulen ne ake cewa alternative medicine irin su kaho duk alternative irin su tsagu irin su allurar china duk wannan alternative medicine ana yin magani da dariya ana yin magani da kuka ana yin magani irin waɗannan dukkanin su ana ce da su alternative medicine ana yin magani kawai da motsa jiki ana yin magani kawai da kallon wani abu kowanda irin likita akwai irin hanyoyi da Allah ya hore masa wanda yake warkarwa da marasa lafiyarsa wanda ba a san da su ba shi ne kirkiro su to su nan, mushkiloli na mata tunda na ce a dunkule suke to kenan za a raba su ne mataki mataki mataki wanda kowane mataki da mace ta samu kanta yana da matsala irin tasa mu kuma muna da hanyoyin warwarewa wannan matsalar irin tamu wannan din ce ai ta kuke yi ina cewa wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis ko kuma zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un ali wallahu zulfar azim ya ka tasbi rahmati man yasha wallahu zulfarul azim shi ko kuma alqur'ani ya ce ni'imar da Allah ya yi maka ko baiwar da Allah ya maka ka gaya wa mutane fa haddis umarni ne a cikin suratul duha nan kuma Allah ta'ala shi kansa idan ya faɗi wa'insu ni'imomi kan to wannan fafalala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama yana keɓantar wanda ya ga dama da rahamarsa don ku ne zulfarar azim kuma yutul hikima ta manyasha, ana ba da hikima ko kuma Allah subhanahu wataala yana ba da hikima ga wanda ya ga dama wa man ta hikmata faqad utiya khairan kafira, wanda Allah ya biya hikima to ya ba shi alhairai masu yawan gaske to za mu raba abin ne mataki mataki mataki na ɗaya shine sanda mace daga lokacin da aka haife ta har zuwa sanda ta kai shekaru na aure wannan matsalolinsu daban suke akwai kuma matsala ta biyu ita ce matsala ta lokacin yin zance wato sanda mace ta fara isa yin zance da saurayi wato marhala ko kuma mataki na shirye-shiryen yin aure ima wannan matsala ce wacce ko kuma lokaci ne wanda mace take fuskantar waɗansu matsaloli kafin a kai ga ɗaura aure ko dai matsaloli game da iyayenta ko matsaloli game da ita kan kanta ko matsaloli game da shi saurayin ko samarin ko matsaloli game da iyayensu ko iyayensa to daga nan waɗannan matsaloli guda biyu shine wanda mace take fuskanta a sanda take gida a zaune da iyayenta idan waɗannan matakai guda biyu suka wuce to shi shikenan mace kuma ta daina zama tare da iyayenta sai dai idan ya kasance wani abu ne mara daɗi ya faru ko mutuwar aure ko yaji ko mutuwar miji amma in ba haka ba daga an yi aurenta ta bar gida kenan ta yi sallama da gida sai kuma mataki na uku wanda mace takan shiga shine matakin amarya a sanda aka kai ta gidan miji nan ma matsalar tana amarya kafin ta zama matar gida ko uwar gida su ma irin waɗannan matsalolin daban suke bisi kama da waɗancan guda biyun ba kuma bisi kama da na ƙasar da za mu kawo mu faɗa ba matsala ce wacce ya kasance ta zo gida inda ya kasance dukkan waɗanda za ta yi ma'amala da su yanzu duk baƙi ne gidan ma ba ne a gare ta ba taba yau da aka kawo da shine ranar da za ta kwana na farko a gidan komai ba ne shi mijin baƙo ne yan uwansu baƙi ne iyayensa baƙi ne gare ta tana zaune da iyayenta sai ta zo ta samu waɗansu irinsu kuma amma ba ba wa'ancan bane sai ta zo ta yi bikin koyan zama da su koyan sabawa da su na kirki ne ba na kirki ba suna santa ba sa santa wannan zaman zai dore ba zai dore ba me zai faru wannan auren na gaske ne ko yaudara ce tun da irin abubuwan suna faruwa akwai matsaloli kuma mataki na hudu shine a sanda mace ta yi ciki na farko daga ciki na farko har lokacin da za a yaye wannan yaro wata matsala ce wata bata san da ita ba bata saba da ita ba duk koyo za ta yi komai koyo komai koyo daga nan za ta sa dan ba ita ma yanzu a maimakon da ita ake tarbiya ita ma yanzu an kura mata ido fa ita ce yanzu za ta yi tarbiya ita za ta kula da da lafiya wanda da can ita ake kula da lafiyarta kafin ta koya amma in ta koya kuma shikenan ta sami experience in ta sake yin ciki na biyu ta san kan da ta yawancan alal ko kowane office aka kai ka wuya ka shekara daya in ka shekara daya to mai yiwa shikenan duk wata wani kes da zai zo gare ka za ga cewa wannan kes din ka taɓa yin irin sa ko ba zai yi sauki ba tun da ka taɓa yin kamarsa an naɗa ka alƙali kowace shari'a shari'ar farko dole sai ka yi bincike kila sai kai ta fatawa ma wa'yansu wajen wa'yansu tsofaffin alƙalan kuma kai shari'a uku hudu biyar shida bakwai kai ɗari ka shekara kana yi to a shekara ta biyu ga mafi yawan abin da zai zo gare ka dama ka san shi to haka nan ma mu ce daga ɗaukar ciki ɗin hanyar ɗaukar cikin da sanda ta yi cikin da sanda ta haihu sannan za ta shayar ta yaye yaran duk komai sabo ne a gare ta ga wannan abu da ake tare da kuma ga wani kuma har yanzu ana ce da ke miji da Allah ya hada ta da ga 'yan uwansa duk wannan abu ba wata yanzu ba ubanta ba 'yan uwanta sai wayannan da suke baƙi da ka ita ba wannan marhalar ko wannan matakin shi ma akwai irin nasa mishkilolin sannan idan mace ta kasance ko matar aure ta an kuma saki jiki ko da ba a taba haihuwar ba dai za ka zama wata kuma ta zo su zauna din kuma shekara uku hudu biyar goma ma ba taba haihuwar ba amma dai ko matar aure ce mushkila irin ta ɗaukar ciki mushkila irin ta haihuwa mushkila irin ta reno irin ta yaye duk wannan bata santa ba amma dai matar aure su to wannan su ma irin mushkilolin da ban suke kuma matan sukan zama iri iri wadda takan zama ita kaɗai ce a gurin mijin shi ma wannan matsala ce mai zaman kanta ko dai an saki ɗayar da ta zo ta samu ko kuma ita aka auro ita kaɗai ta fara zuwa gidan da akwai kuma har yanzu mushkila idan ya kasance tana da kishiyoyi kuma mataki na takwas shine ta kasance mushkila tsakaninta da 'yan uwan miji sannan mushkila cutar ita ce mushkilar ta kasance tsakaninta da 'ya'yanta a inda ya kasance ta zama yanzu ita ce ma babbar mai tarbiyya a gidan wato idan ka ɗauke shi mijinta komai da komai yanzu nata ya zama a hannun ko na 'ya'yanta ya zama a wajenta komai suka yi ita ce ita ce mai kula da tarbiyyarsu tun daga koya musu magana koya musu zama koya musu tatata sha'anin makarantarsu waɗansu ba ƙila sun girma sun kai tsayinta waɗansu maza ne waɗansu mata ne kowane ɗaya daga ciki akwai irin mushkilarsa ita kuma allah ta'ala ya ɗorawa kula da waɗannan ko warware irin mushkilun nasa sannan kuma komai take ana ƙure ido sannan kuma mashkilar mace sanda auren ta ya mutu idan mace auren ta ya mutu ta bar gidan mijin nan ta koma gidansu mashkila ta waɗanda da ta bari ta manta da su ta manta da irin halayensu yanzu ta zo cikinsu za kuma ta sake koyon zama da su su sun manta da ita a yanzu za kuma su koyi zama da ita yiwa kowane bangare ya daure ya yi haƙuri mai yiwuwa kuma abin ya zama ba waiwai ana tsanar juna can inda ta baro shin ana santa ne ko ba a santa shin tana sa rai za ta koma ko ba ta sa ran komawa to in ba ta koma ba gaban wanne irin namijin za ta samu shin za ta sake yin auren ma ko ba za ta sake ba ko ku saboda ba ta ji daɗin zama a wannan gidan ba za ta ma ce ta daina yin auren kenan shin wata rayuwar za ta sake zaɓa ta shiga rayuwar makaranta ko rayuwar aiki haka za ta zauna a cikin wannan tunani a cikin wannan zulumi a cikin wannan tsaka mai wahala to haka idan ya kasance kuma mace mijinta ya mutu to ita ma irin nata matsalolin da ban suke sai dai matsaloli irin na zama da mutane a gida din in ya kasance bata zauna a gidan mijin ba matsaloli na sha'anin gado idan mai hali ne matsaloli na 'ya'ya ya za ta yi tarbiyyarsu ya za ta rike su matsaloli sun sha bamban da na wacce aka saka wacce aka saka takan yi tunanin ko mijinta zai dawo da ita takan ji daɗi kila ko in ta ji muryarsa ko idan ta ji an yi maganar tana sanade da halin da yake ciki a yanzu kuma ana samun kila sadarwa tsakanin ita da shi ko ta hanyar 'ya'yansu nema idan kuma babu 'ya'yan yana nan dai a zuciyarta musamman idan zaman lafiya aka yi shin to amma wacce mijinta ya mutu gaba ɗaya abin da ya shafi tunanin mijinta wannan babu mafarki ma idan ta yi da shi sai ta sadaka da kosai so tana tsoron kar ko wani abu ne zai biyo ba ita ma ta bi shi so daga babu irin wannan tunani na ko zai dawo su sake zama saboda ka yanzu dole dai tunanin wa kuma za ta aura kawai shi ne ita mace wacce ya kasance mijinta ya mutu wasu su dogara da aurenta akan cewa ba za ta koma tana tunanin wani namiji ba tunda ya mutu ta haƙura saɓanin wacce idan mijin sakin ta yi ne yiwa idan tana nan a ɗallafai wato zuciyarta a makale da sansa to kila ta rika goranta a mijin ni yi mata wani irin hali ba irin mijinta na farko ba tunda shine wanda ta fara so a duniya duk su abuwa da ta koya na sha'anin aure daga wajensa ta fara koya sau da yan wani namiji zai mata wata firfirta sai ta nuna cewa dai ai da ba haka ake mata ba kama wacce mijinta ya mutu ba wannan saboda haka sai a aure ta sai a zauna lafiya kuma waɗansu kuma ba sa son wacce mijinta ya mutu misali don akwai abubuwa da suke da faruwa idan ce wannan kaya ne na nan wato mamaci za ga darajarsa ba ta da yawa yanzu ko gwanjo za a yi akai kaya kasuwa misali akwai riguna ne aka kai su kasuwa idan da an taya naira dubu dubu to idan ce ai na mamaci ne sai ga ana tayawa 200-300 ko da kimar kayan mamaci za a yi waɗanda yake sakawa yan kuɗin kaɗan ake sakawa ba kowa ne yake da sha'awa ba sai dai idan ya kasance yan uwan mamacin ne ko 'ya'yansa ko matan su ne za su abin da ya kasance na wanda suka zauna da shi zama na ƙauna suka shaku to saboda haka waɗansu sun gwammace su auri wacce auren ya mutu to bare a wannan lokacin har yanzu waɗansu mushilin ne suke ƙaruwa in an ce mijinta ya mutu sai an tambayi meye dalilin da yasa ya mutu za a yi ta a ji irin cutar da yi wacce kuma auren ta ya mutu ita nawa za a yi ta tambaya a jiya ya aka yi auren ya mutu daga wajenta ne ko daga wajensa to saboda ka dai duk sanda aka ce mace auren ta ya mutu to ta shiga matsala wata irin matsala wacce ba ta daidai da sanda take zaune da iyayenta ba ba ta kuma daidai da sanda ya kasance take da aure ba sannan idan mace kuma ya kasance ta shiga sunan ya as menopause daga shekara 45 ko shekara 50 hamsin biyar zuwa dai hamsin da biyar a wannan tsakanin mata suke shiga wannan halin na rashin yin al'ada rashin haihuwa rashin ciki da kuma waɗansu abubuwa da za su gamu da shi na damuwa haka a jikinsu amma wannan yakan gushe zuwa shekara biyu kawai kuma mun yi bincike mai tsawon gaske a shekarun baya game da wannan matsala ta ya as, littafan masana cike ike da hanyoyin warware wannan matsala sannan mace idan ta zama kuma tsohuwa tana da aure ko ba ta aure ita ma wannan irin mushkilarta daban take ita mai sunan li'as ko da aurenta ko ba aure dai tana da ƙarfinta kuma gaɓoɓinsu ga mazaje akwai mamora. to saboda haka ba ta cikin irin wannan damuwa da yawa miyuwa ma ta zo ta sake murmurewa ta fi kyan gani fiye da sanda take haifa-haifa tunda yanzu ta huta kuma wannan matsala ta sunan li'as ta wuce to wacce ta kasance kuwa ta tsufa ne za ga cewa sai waɗanda ta zame tilas ɗinsu su ne za su rika kulata su za su rika magana da ita su za su rika zama tare da ita amma sauran maza za ta gane ita ma a jikinta fiye yawan damuwa da ita ba sai dai idan wato mutum ya girma mata saboda ya ga ta yi sa'ar ma'aifiyarsa ko sa'ar kakarsa kawai shi kenan ko kuma wani mai jin kai haka da yake zai da yake taimakawa waɗanda kasance ba su da ƙarfi idan ya kasance mai dukiya ce ko a babban gida take to abin da yakan zama da sato amma a wannan zamanin wata matsala wacce irin waɗannan suke samun kansu a kai a ce ko mijinsu ya mutu ko aurensu ya mutu ‘ya'yan wannan zamanin marasa hangen nesa matan na akwai sauranta an ce likulli sa kidin laƙit duk abin da ya faɗi sai ka samu wanda zai zo ya tsinta yana munna ku dubi juji shara ce za a ɗebo daga gida a zubar sharan ta taru ta yi juji him amma sai ga wani da jakarsa ko da buhunsa shi kuma nan ne sana'a sai zo yana tsintsintar abubuwan da mutane suka zubar to saboda haka kowace tsohuwa akwai wanda in ya ganta shi kuma yana santa ita a hakan yake santa wata zai kasance sun yi soyayya da can bai same ta ba ya ce ko ba ta da haƙora in ji ba ta da aure sai ya aure ta kuma sai ya cika wannan alkawarin ba haka ya faru kakata ta mutu kwanaki ai saurayinta ne na farko bayan mijinta na ƙarshe ya mutu ya ji labari ya zo ya aure ta kuma suka zauna har sai da ya riga ta mutuwa wanda ita sai bana ta rasu bilkis hajiya bilkis ana ce bilki koriya don a bambance da sauran bilki bilki a gaya shine a wani baiti nake cewa dan bilki jikan bilki baban bilki alkalin afa to ita bilkin nake nufi to sai kuma mataki na goma sha hudu waɗancan matakai ne waɗanda sun shafi mishkiloli da irin cuce-cuce na wannan lokacin to amma kuma akwai cuce-cuce na jiki wanda ya shafi mata kawai wanda dukkan matan da muka ambata suna iya kamuwa da wasu daga cikin waɗannan cutoci ko yanzu ko nan gaba saboda haka daga cikin irin abubuwan da zamu zo mu yi ba duk wannan zamu zo mu ɗauki ɗai-ɗai da ɗai-ɗai kowanne ya zama mun yi bayani a kansa kuma sannan mu yi wa wani araba biyu wani araba ma uku sannan mu zo mu yi bayani akan kuma cutoci waɗanda mata kawai suka keɓanta maza ba sa yin wannan abin da ya shafi zubar jini vaginal bleeding wannan ai maza mata ne suke akwai matsalolinsa irin nasa wannan jinin na haila ne a'a na istihada ne irin wannan daban yana zuwa da zafi yana zuwa da ciwon mara baya zuwa da ciwon mara wanda mun akwai mata wanda ni ne na gano wannan ban taba ganin wani wanda ya danganta irin wannan ciwon mara mai muni da hana haihuwa ba wa amma bini imtar bika fa hadis da gano maganin wannan ciwon mara mai zafi wanda ban taba sanin wani yana da shi ba ni ma da wani ya bani da zan ce ya riga ni sani ko ya bai wani kafin ya bani ko ya bai wani bayan ya bani in dai ciwon mara nan ne wanda ake yi wata-wata wanda sai an gane a gida ba ciwon mara na danka ba to nan sai dai kawai a sha magani kowane iri ne kuma maganin in dai ba na hannu ba ne sai dai a sha magani wanda a wannan watan ya zo da sauki amma watan gobe sai an yi watan jibi sai an yi watan gata sai an yi amma wannan idan aka yi amfani da shi har abada ba za a yi ba saboda haka idan mace ba ta yi wannan ciwo na mara ba a wannan watan watan gobe kamar da ƙasa ne insha Allah za Ka ta yi ciki in dai zama daman wannan shine dalilin rashin ciki akwai kuma mushkiloli waɗanda suka shafi shi kansa gaban mace din zamu yi kamar yadda aka sani muna ƙoƙari mu ga mun yi amfani da kalmomi waɗanda suka sance masu tsafta da an ce mahabal to da larabci ana nufin cewa gaban gabaki ɗayansa idan an ce kuma farj ana nufin kafa kofa ko malaman tsoro idan an je ana yin fassara duk sanda aka zo kan kalmar farji zaka sun ce kafa wato ma'ana kofa kenan to kenan za mu gane gaban mace gabaki ɗayansa yana da suna sannan kuma cikinsa yana da suna ba kamar a wajen hausawa ba to shi matsalolinsa irin ciwonsa irin zafinsa a sanda kike keke kaɗai ko sanda kike tare da mai gida sannan akwai kuma cutoci irin na ovaries abubuwan nan guda biyu da suke gefen mara dama da hakun wanda kwai wato oban yake shiga cikinsa ya bi ta fallopian tips a inda zai zama in yi haɗu da kwayar halitta ta namiji su zama ɗa sannan akwai kuma shiloli irin na tsufan wato shi gabaɗin na na mace yakan tsufa ita kuma bata tsufa ba sannan akwai kuma matsaloli irin na wuyan mahaifa kamar za a ɗauka cewa a takaice shi gaban mace kamar za a ce ciki ne da falo kamar a ce ciki ɗin ko kuma a ce cikin gaban shi ne tsakar gida misali wuyan mahaifa shi ne a ce falo can cikin mahaifa a ce kuma ɗaki haka na kasa su ni a na amma ko da shaidai ina yin sarbu da su likitoci waɗanda su ne dama aikinsu ne kuma su suke da ƙwarewa akan wannan wannan mu ma wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na baiwar alhamdulahi iya yin wannan bincike har kuma mu iya gabatar da shi ga masu sauraro sannan bayan wannan kuma akwai matsala irin ta mafitsara mata suna fama da irin waɗannan matsaloli kamar irin yadda mahaifa takan sakko to haka nan ita ma mafitsara takan sakko wato mata da yawan gaske da yake guri ne kai ba iya leƙawa za ka yi ka gano ba inda mutum ba da mudubi zai sa ya gani ba ba za ka iya sanin me yake faruwa ba saboda haka da yawansu sa ce waɗanda ma da ba ma karatu suka yi ba kawai da ya gashi nan ne da yawansu za ka ji sun ce wani abu ne ya fito min a gaba ya toshe min gaba ko su ce a'a a wani nama ne ya tsuro a gabana ko su ce a'a mahaifa ce ta fito wanda mahaifan ma sai sun ce nama ne ya fito to in muka duba sai muka cewa a'a mafitsarar ce ta faɗo ƙasa ta yiwo ƙasa sai ta zo ta toshe wajen kofar to sai a tsamanin wani nama ne nan kuwa a mafitsarar ce ta sauko to so wannan irin matsaloli ne da ya shafi mafitsara haka nan kuma lalacewar cikin gaban na mace da kuma lalacewar ita ba tsara ɗin da lalacewar mahaifa ɗin ba irin wannan ne ake samun wannan BBF din amma BBF ba yana nufin cewa lalacewar in an ce lalace to abu ya tashi daga aiki kenan to amma BBF ka kaman hujewa ce da inda aka samu yan su gabobi guda biyu wannan da kofa wannan da kofa suka huje a tsakiya to dole idan wannan yana da wani abacin sa ya rika zubowa a cikin na wannan a cikin ɗaya wannan shi ne da aka zama nan bbf ne eh, fistula wanda eh, muna kike da shi nasur aimakon basur to nasur wanda ku ba ya tsaya ne kawai a gaban mace kawai ba da kuma mafitsararta ba a'a a duk inda aka samu irin wayannan gabobi sun haɗe a ko'ina ne a cikin jiki to shi shine BBF har yanzu ni dai haka bincike na ya nuna sana kan samu wayansu kuma kuraje haka a cikin a gaba ɗin an ce gaba to ana nufin ba bayan gaban mace kenan daga sama abubuwan da ake gani kuruku daga waje ana iya samun kuraje wannan abu ne wanda ya kasance ruwan dare samun kuraje samun kaikai har yanzu aka samu wayansu jakankuna a cikin ovaries din wanda ake cyst wani abu ne zai wanda zai taru wai Allah kaman kasa ne me da ne haka dai zai tattaru a ciki a ciki shi ma wannan yana da irin matsala tasa kuma duk waɗannan abubuwa a yanzu alhamdulillah akwai hanyoyin gane su in akwai in babu waɗansu ayi yi operation a cire su ko a ƙara faɗin su ko a tsuke su wannan duk akwai a yanzu wanda a da kuwa abu ne kawai ga duhu sai dai kawai a yi tasha ci faɗi wani abin ma a yi tsammanin larura ce sai an yanka mace aka kuma ashe ba haka ba ne a mayar a sake ɗinkewa to akan samu wato shine wannan cyst to sannan kuma a cikin akwai kuma abin da ake cewa fibers wani kumburi ne wanda ya kasance akan same shi a gurare a cikin mahaifa kan same a cikin wannan ovaries idan an samu wannan kumburi to idan kwai ya zo zai zama ko dai ya kasa zama tunda ya tadda wani a gurin ko kuma in ya zauna ya zama shef ɗinsa yadda yake na kwai ya canza ya kasance ba zai iya tafiya ya bi ta fabliwen tubza ko kuma in ya tafin ya kasance in ya haɗu da kwayar namiji ita mahaifa ta ce ba ta yadda da wannan ba dan da wani bakon abu ne to ta haka ake samun irin wannan bari ai bari abin ai ta godewa Allah ne subhanahu wataala idan da ba dan Allah subhanahu wataala ya sa ya sanya wa mahaifa hankali da lura da komai ya shigo sai ta yi sikilin ta gane shin wannan na kirki ne ko ba na kirki ba in na kirki ne ta bashi in ba na kirki ba ta yi waje da shi to shi za a ce bari duk yawancin bari irin abin da yake faruwa kenan amma sai ga ana bakin cikin cewa an samu shi yanzu da har ya kai wata biya kai wata amma an yi barinsa to ita mahaifar ce ba ta yadda da shi ba da ana haifar irin waɗannan da duniyan ta cika da dodanni ta cika da abubuwan tsoro to amma kuma Allah cikin rahamarsa cikin ikonsa cikin tausayinsa cikin jin ƙayinsa cikin afuwarsa sai ya baiwa mahaifa hankali inda za ta daga furzar duk wani abu ta ji cewa ta fahimta ba kyakkyawa ba ne. ko da ko ya zo daga abokin hulɗa ta ne na yau da kullum ko da ya zo daga falubin tubli ko da ya zo daga wajen namiji ne sannan abu na gaba kuma shine na goma sha hudu shine kansa ta gaɓoɓin haihuwa na mace to wannan shi na sha hudu abin da za mu bayyana yanzu shine ya fi hadari a cikin rayuwar mace Shi ne kansa ta mama wannan kansa ta mama tana daga cikin abubuwan da suke gaba-gaba ko a kan gaba wajen jawa mata matsala watakila ma har wata kaga ta rasa ranta idan muka dubi a amurka wannan bincike na fa ya kai wajen shekara ashirin saboda ba ban zo yin bayanin ba ne dalla dalla ina bin da tsohon bincike na na tabbatar za a samu bayani wanda ya kasance na ci gaba fiye da wannan amma wannan ma haka nan ilimi ya tabbatar da shi a likitanci abubuwan da nake bayani a amurka za a samu mace wacce take kamuwa da ciwon kansa ta mama wato sabuwa wanda za su kai kaman dubu saba'in wanda suke mutuwa a sakamakon haka su kuma sun kai kaman ko fiye da dubu talatin ba yawancin waɗanda suke faɗawa cikin wannan haɗari na kamuwa da kansa ta mama su ne waɗanda sun haura shekara arba'in da biyar wannan fa bincike ne da aka yi wajen shekara ashirin kamar yadda nake gaya muku kuma insha Allah za mu zo mu ƙarin bayani a lokacin da muka zo muke yin bayani dalla-dalla a san da muka zo da wani sabon bincike to wannan bincike yana cewa waɗanda suka fi kamuwa har yanzu da irin wannan a cikin mata su ne irin matan nan da ya kasance a ƙaramin gida kuma ba sa shayar da mama mamansu ga 'ya'yansu suna ba su wani abin daban suna sha ba mamansu da kansu ba amma waɗanda ya kasance suke babban gida kuma suke ba da mamansu ga 'ya'yansu to wannan ba sa yawan kamuwa da irin wannan cuta ta kansar mama yawa saboda waɗanda suke karamin gida ba masu ƙarfi ba ne ba za su iya shawo kan wannan cuta dandanan yadda za a magance ta ba amma masu hali suna da hanyoyi da yawa har kasar waje suna iya fita don haka ne abin ya yi karanci kuma uwa uba ga mama da suke bayarwa nasu ga 'ya'yan nasu to abu na gaba shi ne wato na sha shida cuta ta sha shida irin ta mata shine kansar mahaifa cuta ta sha bakwai ita ce hansa ta wannan ovary da muka faɗa ko da yake eh, yakan faru ne misali yakan takaita ne a wasu shekaru na musamman wanda idan mace ta kai to sai dai mafi yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta irin waɗanda jininsu yakan ɗauke ne amma kada masu sinili asimilifos su yi tsoro a yanzu akwai hanyoyi na bincike na zamani waɗanda suke warkar da irin waɗannan matsaloli ko ta hanyar operation ko kuma ta hanyar ba da magani akwai daga cikin likitoci ma wani da yake cewa shi wannan nau'i na kansar ovary yana daga cikin wato kansa ko jeji in an ce kansa ana nufin ko cutar ko jeji ko safara yana daga cikin kansoshi ko cutar kansa waɗanda suka fi haɗari gaba ɗaya idan aka tattaro cutar kansa kansa kansa ta gaba kaza ta gaba to wannan tana da cikin wacce ta fi haɗari abin da ya sa ku gano shi musamman a da yana da wahalar gaske a matakin farko ba a iya gane shi ba a iya gane mace sai kasance tana da kansa a cikin ovary ɗinta amma ba za a iya ganowa ba a matakin farko saboda babu wata alama da za a iya samu don saboda su wa'annan ovary din suna can karshe cikin lungu don wannan ne ba a iya sanin a ina suke ba a iya sanin wani hali suke ciki suna ciki can a cikin wato kunkun ko a cikin haus kamar yadda laraba suke faɗa su alhaus shi shine wato a ce kamar gulbi ni ku nake kiransa kamar ovary idan da na dube sai naga abubuwa ne aka zo aka ajiye masa kowane da gurin zaman sa kowane da gurin zaman sa kamar yadda za a zo a yi waina ga gida gida gida gida wannan a zuba masa nasa wannan a zuba masa na wannan a zuba mana sa in an ga dama sai a ɗebe su to shine ake cewa fita wato kuma da turanci ana cewa falbis pelvis to kuma har yanzu bugu da ƙari su ovaries nan ba kaman sauran gabobin ba ne ba a haɗa suke da gaban mace ba ballantana idan wani abu ya same su a ga wa'yansu alamu ko na zubowar ruwa ko wa'yansu kuraje ko wani abu makamancin wannan ba a haɗa suke ba saboda haka ba a ganewa saboda yawancin kansoshin da suke faruwa a gabobin haihuwa na mace sukan nuna alama ta zubowar ruwa sukan nuna alama ta gaban mace ko a waje ko daga ciki sannan sai akwai kuma har yanzu wata matsala ko kuma wata cutar wacce ta shafi mata shine irin abin da ake cewa kansar cikin gabaɗin da kuma kansar a gaban gaba ɗaya da kuma abin da ake cewa paluwen tuf to amma wannan yana da wahala wa'annan guraren guda uku a samu kansa ɗin saboda abubuwa ne gaban mace gashi nan a fili yake saman gaban a fili yake paluwen tuf don me saboda yake da wahala ko kuma yake da karanci saboda a fili suke dandanan in akwai za a gane in babu ma za a gane sabanin waɗanda suke can ciki a ƙuli a wani guri sai a daɗe ko ba su dangantaka da waɗansu gaɓoɓi na zahiri to sai a daɗe ba a gano su ba in dai ba da abun bincike irin yanzu na zamani ba irin su ah, ultrasound nan da ake amfani da shi to amma ba zan gama wannan bayanin ba sai na yi wa mata wani albishir ko kuma na ba su wata kyauta wacce za ta kasance ta zama wani mataki na gargadi ko irin yadda za ka sa alam ya faɗarkar da kai lokacin da za ka tashi abinda idan sun gane shi insha Allahu ba za su kamu da cutar kansa ɗin nan ba don ku saboda za a samu damar ɗaukar mataki na gaggawa a shawo kan abin tun bai bunƙasa ba to ya kamata lalle mace ta san cewa in ta ga waɗannan abubuwa guda bakwai to maza kuma suka zauna a tare da ita fiye da sati biyu to ta kokari maza ta garzaya asibiti don saboda a bincika a gano idan kansan ne to shi kenan a ɗauki matakin da za a hana ta ta faru in kuma babu a ce babu hankali ya kwanta sai a bada maganin wannan abu abu na ɗaya dai shine zubar jini irin wanda ba a saba ba an sa akwai jinin haila an sa akwai jinin biki ke jini ne kawai ba na ɗaya da cikin waɗannan ba ko kuma ya zama zubar wani abu kamar zubar ruwa ko zubar wani abu ruwan ruwa duk wannan an san su haka nan samu wani kurji ko wa'yansu kumburi ko a samu wani kullutu a cikin mama ko a wani gurin ko kuma a samu canji a fili na motsin hanji ko motsin mafitsara tana motsi kamar wani abu ne mai rai a ciki ko a samu alsa yin gyamban ciki din nan wanda ya ki warkewa ko a samu wahalar abu na biyar kenan wahalar narkewar abinci ya zama abincin da aka ci ya zama yana fitowa kamar yadda ya shiga yana jawo ko kumburin ciki ka ji shi barkan baka daga ji ka san lalle bai narke ba ko idan an samu wahalar haɗiyewa abinci abu na shida shine zama dashewar murya ko kuma tari wanda aka daɗe ana yi dashewar murya wanda ta daɗe ba ta washe ba suka zama chronic ko kuma canzawar girman wata alama da take jikin mama za a same shi yana da kaloli iri-iri kalan nan da ta nan ba kuma kowanne daidai misali da amma ya ƙara faɗi da yawa kala kaza ta yi faɗi da yawa ko kuma wani tabbare tabbare da ike a jiki girman sa yafi yadda aka san shi a da ya laraba shi suke kira shama ko waɗansu kuraje manya-manya waɗanda ya kasance ga su a fili to wannan shine abu na bakwai to idan ya kasance wa'annan abubuwa ba su ji magani ba har fiye da sati biyu to sai a garzaya wajen asibiti sai a garzaya asibiti wajen likita sai ya cikakken bayani kuma sai a ɗauki mataki in dai za a kula da wannan to babu shakka zai kasance ya zama shawo kan lamar kuma har yanzu wani abu da zan ƙara shi na takwas ya zama kowace mace tana ɗaukar matakin bincike na mamunanta duk wata-wata kuma babu shakka kowane likita zai iya taimakawa ya sanar da ita ya ilimantar da ita yadda za ta rika yin wannan binciken da zarar ta ga wani kumburi ko ɗaya ya fi ɗaya ko kuma a'a ta ji wani kullutu ko kullutai ko kuma ta ga kalar wani daga ciki ya canza to sai ta garzaya maza asibiti wanda dandanan ne za iya ganowa ko menene kuma a ɗauki hanyar magance shi abu na goma sha tara shine ciwon baya mace ɗaya a cikin mata hudu duk inda ka sami mace hudu to ɗaya daga cikinsu tana fama da ciwon baya ne zaga mace ta tafi asibiti wajen ganin akan wata matsalar daban amma ba za ta kare gaya masa wannan matsalar ba kuma sai ta ce baya na ma yana ciwo to dai da haka dai insha Allah wannan ba ya tsaya ba kun san akwai sun maganar kuma operation na waɗannan abubuwa yaya za a yi su abin da ya shafi yanke nonon za a yi abin da ya shafi ita mahaifar za a cire amma duk irin waɗannan suna nan insha Allah wannan duka kar amanta fa muna faɗar nau'i na waɗannan abubuwa kafin mu zo mu sharhin su bi su dalla dalla yanda za mu kawo dalilinsu za mu kawo alamunsu za mu kawo kuma hanyar magance su da izinin Allah kamar yadda muka faɗa da alkur'ani mai girma ko da hadisi na manzo sallahu alaihi wasallama ko maganganun malamai waɗanda suke masu ƙwarewa a wannan fanni ko kuma da abin da ya shafi itatuwa ko waɗansu tsirrai ko waɗansu abubuwa daban waɗanda ya halatta a shari'ance a yi magani da su